وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وروى عنه مولاه سفينة أنه قال الخلافة ثلاثون سنة ثم تسير ملكا فكان آخر الثلاثين حين سلم ست رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية وكان معاوية أول الملوك وفيه ملك ورحمة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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau 21 ga watan safar hijira ta 1432 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 1 miladiya ta 2011 a wannan majalisi mai tarin albarka na bugiyatul uh, mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki musamman yan shi'a mazauna kasar wanda wannan shine mu na goma sha tara a kuma jerin gwanon darussanmu a wannan masallaci wannan shine darasinmu na 133 muna kan hadisin al-irbad ibn sariya hadisin irbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi wa sahabbansa huduba hudubar da ta ratsa zukatansu har ma suke tsammanin ko huduba ce ta mai bankwana, suka rika hawaye suna kuka suka nemi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya yi musu wasiyar bankwana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi musu bayani a cikin bayanansa yake cewa man ya minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk ya rayu daga cikin ku bayana to zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyina na hore ku da rike sunnata da sunnar khalifofi shiryayyu ababan shiryarwa min ba'di a bayana addu alaiha bin nawajizi ku cize ku cije waɗannan sunnoni da fiƙoƙinku wa iyakum wa muhdathatil umuri kuma a hirɗinku ina jan kunnuwanku dangane da fararin al'amura fa inna kulla bid'atin balala dukkan wata bid'a bata ce satin da ya gabata mun fara bayani akan wannan hadisi wanda hadisi ne babba hadisi ne mai matukar muhimmanci domin hadisi ne da yake nuna gaskiyar annabtar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama domin yana cikin hadisan da suke nuna mu'jizarsa sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin wani abu kafin ya wakana kuma ya zo ya wakana ya ba da labarin bayyanar bid'o'i bayan ya bar duniya sannan kuma bid'o'in suka wakana sannan a cikin hadisin ya nuna bid'o'in za su wakana ko za su fara faruwa za su fara bayyana cikin al'umma tun lokacin wasu daga cikin sahabbai waɗanda Allah ya musu tsawon rai kuma haka ta faru wasu daga cikin sahabbai musamman waɗanda suke matasa lokacin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi daga baya da suka yi tsawon rai suka ga bayyanar wasu daga cikin bid'o'i sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi ya faɗa mana abin da zai zama mana wato magani ko zai zama mana rigakafi daga aukawa cikin irin waɗannan bid'o'i wanda ne riƙon sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunnar sahabbansa musamman kalifofi guda na shiryayyu waɗanda Allah ya shiryar da su suka kasance akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama har suka bar duniya sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi gargadi da a kaurace wa bid'a a nisance ta kuma sannan ya sanya wata ka'ida ka'idar da take gamammiya ce haɗaɗɗiya ce wanda karkashin ta bid'o'i za su shiga ciki wanda suke da alaka da dangantaka da addini ita ce ka'idar kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ce satin da ya wuce mun faɗi abin da ake nufi da bid'a sannan kuma mun yi bayanin cewa bid'a akwai bid'a shar'iyya akwai bid'a lugawiyya akwai bid'a da take ta shari'a ce akwai kuma kalmar bid'a a harshen larabci wanda ba ita ce ake nufi a wannan hadisi ba a wannan hadisi ana nufin bid'a ta shari'a ma'ana bid'a da aka jingina ta da addini kagaggen abu fararren abu wanda aka yi masa alaka da addini alhalin ba shi da gurbi ba shi da muhalli a cikin addini ba shi da muhalli a cikin littafin Allah babu ba shi da shi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama hakanan ba shi da muhalli a cikin ayyukan khalifofi shiryayyu abinda sahabban annabi sallallahu alaihi ba su san da zamansa ba to duk abinda aka kiro aka kirkiro shi aka raba shi da addini wannan ana kiran shi bid'a kuma bid'a shar'iyya da wannan yaran ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yake magana a wannan hadisi amma dukkan wasu bid'o'i na rayuwa ma'ana kirkirarrun abubuwa kwararrun abubuwa sababbin kere-kere na rayuwa wanda ba su da alaka da kusantar Allah waɗanda ba a riƙe su a matsayin ibada ba abubuwa ne da ɗan adam ubangiji ya hore masa yake cin moriyarsu to wannan ana kallon su ne kawai ta fuskar shin ba su kunshi wani abu ba da ya ci karo da shari'a in abin ya kunshi wani abu da zai rushe wata doka ta shari'a wata doka ta addini to sai a ce abin bai halatta ba saboda wannan karo da ya yi da shari'a idan kuma bai ci karo da wani abu na addini ba to yana cikin abubuwan da Allah ya hore wa ɗan adam sai na umar ya yi amfani da kalmar bida'a amma a ma'anarta ta harshe ma'anarta ta luga ba ma'anarta ta shari'a ba ya yi amfani da kalmar bida'a amma a ma'ana ta harshe ba a ma'ana ta shari'a ba haka nan banda shi wasu daga cikin sahabbai sun yi amfani da wannan kalma amma ba suna nufin bida'a ta shari'a ba ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da su ku nisanci bida'a sannan kuma su daure wa bida'a gindi ba zai yiwu ba sun fi kowa yin da'a da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam karkashin sharhin wannan hadisi yake cewa wa amma ma waqa'a fi kalam as-salafi min istihsan ba'd al-bid'i fa inna ma zalika fil bid'i al-lughawiyya Da abinda ya faru ko aka ganshi a cikin maganar magabata wanda yake nuna kyautata wasu bid'o'i yaban wasu bid'o'i malam yace fa inna ma zalika fil bid'i lughawiyya wannan bid'a ta lugaye suke magana wato a harshen larabci ba wai suna nufin bid'a ta addini ba la shar'iyya ce ba bid'a ta shar'a ba yace fa min zalika qawlu umar daga ciki akwai magana sayyidina umar dan khattab Allah kara masa yarda yayin da ya tattara mutane a bayan Ubay ibn Ka'ab su yi sallar tarawihi bayan limami guda ɗaya a cikin masallaci ya fita ya bar su suna sallah kamar yadda ya tsara musu sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a wasu daga cikin 'yan bid'a masu son ayi bid'a addini waɗanda suke so a riƙa shigo da sababbin al'amura da sunan addini a cikinsa sun makalkale ma wannan magana ta sayi umar suka ce wannan yana nuna cewa a addini akwai bida'a sabuwa akwai bida'a mai kyau akwai bida'a hasana suka ce gashi sayi umar ya ce ni'matil bida'atu hazihi kenan sayi umar ya yadda akwai bida'a hasana sun manta da cewa sallar tarawihi ba bida'a bace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tallace ta bal shari'a ta sanya lada gwaggwaba ga wanda zai tallar tarawih ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda dai yayi qiyamu ramadan shine sallar tarawih din yana mai imani da shari'ancin wannan sannan kuma yana neman lada to za a gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa annabi sallallahu alaihi wasallama har ila yake cewa duk wanda ya tsaya tare da liman har liman yayi sallama wato ya gama sallarsa to za a rubuta masa qiyamul layli na dare na daren gaba daya man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layli layli kulli wanda duk ya tsaya tare da liman har liman ya gama sallar to za a rubuta masa ladan qiyamul layli gaba daya to kaga waɗannan nassoshi ne da suke nuna cewa akwai ita karan kanta sallar tarawihi ba wani abu ne sabo shari'a ta yi umarni da shi kuma ta kwadaitar a kansa baya ga wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito tare da sahabbansa sun sallaci wannan sallah ya fito a rana ta farko suka bi shi sallar tarawihi yamun layli a rana ta biyu ma ya fito suka yi sallah a bayansa haka nan a rana ta uku ya fito ya ja su wannan sallar a rana ta hudu suka taru suka cika masallaci sai ki fitowa suka yi tsanan sukurniya da gyaran miliya wai ko ya ji cewa an haɗu fa an taru fa sai ya ki fitowa shine kashe gari yake cewa motsinku bai buya da gari ne ba jiya wato ina jin motsinku to sai dai na kina fito ne domin gudun kada a farlanta muku domin abin ya dore akan haka babu mamaki shari'a ta ga cewa to mutanen nan na sha'awar sallan nan kawai bar a ce wajibi ce annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi ya san raunin da zai aukawa wa al'ummarsa idan su waɗannan suna da kazar-kazar suna da nishaɗi to yau da gobe za a samu mutane ire-irenmu a yanzu da babu da wannan nishaɗin irin nasu to in ta zama wajibi a ce in ramadan ya kama to salloli sun karu bayan salloli biyar kuma akwai kiyamu ramadan dole ne ka tashi ka yi kamar yadda ya zama dole ka yi salloli guda biyar babu shakka za a samu masu gajiyawa masu kasawa da yawa a cikin al'umma kuma wannan zai iya zama matsala ga addinin su iya zama matsala su zama musu matsala a gurin ubangiji to annabi kuma rahama ce ga al'umma don abin da zai tsanantawa al'ummarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa girma game da Allah ce azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku ya jigata ku to yana da girma a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ce wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ku sani cewa a cikin ku akwai manzo sallallahu alaihi wasallama da zai muku biyayya cikin abubuwa da dama to da kun jigata da kun wahala haka duk abin da zai tsananta wa al'umma annabi baya san shi laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba da sai in umarce su da aswaki tare da kowace sallah to dan kada ya zama na annabi ya bada umarnin da ya zama wajibi ga dukkan wanda zai alwala ko ya gama alwala zai da sallah yayi aswaki to da wannan ya zama wajibi akan mu kuma da ya zama wahala dan mutane za su jigata za su wahala ƙari akan abinda ubangiji ya shar'anta musu don haka annabi sallallahu alaihi sallam duk abin da ya zan akwai wahala a ciki yana ƙoƙarin guje masa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi ma khayyara rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aitharahuma ma lam yakun isma babu sanda aka bawa annabi sallallahu alaihi sallam zabi tsakanin abubuwa guda biyu face ya zaɓi abin da fi sauki matukar bai zama laifi ba haka don abin da aka ce ga wannan ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kan zabi wanda yafi sauki din domin al'ummarsa ta yi addini cikin kwanciyar hankali ba tare da wahala ba kuma al'ummarsa ta samu tsira kada ta yi sakaci wajen aiwatar da wani abu na umarnin Allah ta halaka don haka sai yake fitowa a dare na hudu yake da safe kuma sai yake gaya musu sababin da ya hana shi fitowa ba dan yin sallar an soke ta ba bai ce musu an soke yin sallah ba ba kuma dan yin ta cikin jam'i laifi ba ne. a'a yace na ki fitowa ne inni khashitu an yuf an Ba alaikum ko tufrada Na naji tsoron kada a farlanta muku bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya sai na abubakar shi ma ya zo ya yi khalifancinsa ya bar duniya shekara biyu da wata uku ya bar duniya sai na umar da ya karba ya ga mutane kowa yana yin sallar afradan kowa shi kadai yake yi wanda ya zo ya yi wanda ya zo ya yi wani ya dan dade wani ya kadan wani ma ba zai yi ba sai yake ganin to dan me ba zai dawo a hada su a bayan limami ɗaya ya ja su ba sai kira ubay ibn ka'ab ɗaya daga cikin makaranta alqur'ani mahaddata wanda suka samu shaida shaidar haddar alkur'ani da saninsa ba daga wata makaranta ta bil'adama ba a daga min fauki sabi samawat da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yace an umarce ni an umarce ka ka karanta min alkur'ani yace asammani ya rasulullah Allah ya kira sunana yace ubayyu aka ce ya ce Obayu sai ya fashe da kuka sai ya fashe da kuka wato kaga wanda yana nuna kaci sunan kama a bakin wanda kake so wato ba karamin jin daɗi ba ne wato wanda kake son shi ka daina kiran sunanka alama ce ta soyayya to jin cewa ai Allah ya ce ubayi ai ya san Allah ya san da shi <laughs> ba wanda da yake tantama ba ko baya tantaban kasancewa manzo Allah mai gaskiya ne ba zai gaya masa abin da ba haka ba duk baya wannan tantamar kawai so yake dai ya ƙara tabbatarwa da cewa an ce ubayyu ba cewa aka yi ka kira wani sahabinka ya yi karatu ba ya ga cewa bara ya ba wa ubayyu wannan alfarmar ya ce an kira aka ce ubayyu aka ce an ce ubayyu sai fashe da kuka saboda murna to shi wannan ubayyu muka'ab shi ne wanda sai na umar ya kirawo shi ya ce to ka rika jan su sallah to ya fita bayan ya sa shi ya fita ya su a haka suna sallah a bayan ubayy ibn ka'ab shine yace ni'matul bid'atu hadi to kaga anan ko dai ka dauka ana nufin bid'a shar'iyya wato sayyidina Umar ya kirkiro wani abu sabo gal wanda babu shi addini ya tusa su cikin addini to in kai haka zaka samu matsala don abin ba sabo bane ko ka ce a'a yin sallar a masallaci ita ce bid'a sai ka ga cewa ato manzo Allah ina ya sallaci ta da sahabbansa a gidansa a kan titi a masallaci to kaga ah to sai na Umar ba bid'a yayi anan ba kenan to a yin ta bayan limami shine bid'a sai kaga ah to ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin ta bayan limami shi ya fara da limancin ta bayan sahabbansa suka bi shi har har kwana uku ko sau ɗaya annabi ya abu ya zama sunna kai ko himma yayi zai yi ya kudura aniyar zai yi bai yi ba ya zama me ya zama sunna kamar yadda yake cewa laqad sa la in ishtu ila qabil la asumanna tase azumin a tasu'a da ashura kaga bai taba azumta tasu'a din ba yace idan Allah ya kai ni baɗi zan yi na tara ni tara da wato tara da goma sai Allah ya karɓi ransa kafin lokacin ya zama sunna ko bai zama ba ya zama sunna duk da cewa bai yi ba amma tun da ya himmatu zai yi Allah ne bai bashi ikon zartarwa ba annabi baya himmatuwa akan yayi banna to ballantana yayi sau daya yayi sau biyu yayi sau uku to sau nawa kake so yayi sannan ya zama sunna fi sabilillah sai yayi sau nawa sau dubu sau malala gashin tinkiya <laughs> za ka yadda ya zama sunna to kaga in ka tsaya ka duba ta kowane lahiya ba wata bid'a a shar'anci to kaga dole ka zo ka nemar wa kalmar sayyidina Umar mahanga da ta dace shi to me yake nufi da bid'a kenan sai ka samu malamai suna cewa to ai kalmar bid'a tana nufin wani abin da ba wanda ya riga ka to bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kirawo sahabbai ya ce ku zo mu ci gaba da sallar nan sai da Umar ya riga kowa saboda haka kaga ta nan sunan abin a harshen larabci bid'a don abin da kai ba a riga ka ba sunan shi bid'a yasa Allah ce ma kuntu bid'an qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kace ni ban zama farau ba a cikin manzanni ma'ana manzanci nan ba ni ne na fara shi ba an riga ni farawa kaga sai ake amfani da kalmar mai bid'a ma kuntu bid'an min ar-rusuli kamar yadda ake kiran Allah da badi'u samawati wal ard kaga badi'u wanda ya kirkiri halittar sama da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba ko wani ya riga shi kaga ashe kalmar bid'a din harshen larabci ga ma'anar ta yadda take don haka sayyidina umar anan yana nufin wannan abu da ya faro shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne mai kyau kwarai da gaske to kaga anan kalmar bid'a ta zo da ma'anarta ta taluga wannan shine da malamai suka faɗa kamar da zaka gani a cikin bayanin Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum Jami'ul Ulum wal Hikam ce abin da ka gani a cikin maganar magabata sun yi amfani da kalmar bid'a suka ce tana da kyau to kakka ɗauka suna nufin bida'a ta addini kiri a addini ƙirƙiro wani abu sabo a addini ko a sa masa rigar addini ko a yi ƙoƙarin jingina shi da wani abu na addini ba wannan suke nufi ba a'a fa inna ma zalika fil bid'il lughawiyyah la shar'iyyah ta nufin bid'a a harshen larabci ba suna nufin bid'a a shar'ance ba to shine sai kawo misali sai ya kawo misali da wannan qadiya ta ta Umar ibn al-Khattab a wata ruwa ma Ubay ibn Ka'ab yake cewa da shi inna hadha lam yakun fa qala Umar ma alim fa qala Umar qad alimtu walakinahu hasan wannan abin da kai bai kasance ba wato gabaninka abubakar bai ba ko wani sahabi sai ya ce na sani amma abu ne mai kyau to shi ne ibn rajab yake cewa to wannan shine abin da yake nufi ai anna hadha al-fi'l lam yakun ala hadha al-wajh qabla hadha al-waqt kafin wannan lokaci abin ya ci gaba da mutane suna sallar su daidaitu kafin zuwan sayyidina umar walakin lahu usulun min ash-shari'a yarji'u ilaiha amma yana da asali a shari'a wanda za a zai ke komawa zuwa ga wannan asali wato wannan tushe to shine ibn rajab ya kawo abubuwan da suke nuna haka cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hadisan da bukari da muslim suka ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar sallar tarawihi cikin jam'i don gudun kada a farlanta ma wannan al'umma bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wahayi ya yanke saboda babu maganar a farlanta wani abu kuma Allah ya cika addini da saukar da faɗarsa a yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan addini ya cika ya batse babu batun a ƙara farlanta wani abu manzo Allah ya bar duniya in kafa al-wahyu daga nan wahayi ya yanke haka babu sauran sauraron wani abu na wahayi daga daga sama don haka in an zo an ci gaba babu tsoron a farlanta haka nan ibnu rajab ya ka misalin wato umarnin da wato daga cikin irin abin da yake tabbatar da cewa wannan abu da sayyidina Umar yayi ba za ka kirawo shi bid'a ta shari'a ba saboda an yi umarni da abi sunnonin an yi umarni da abi sunnonin khulafa'ir rashidin wanda wannan kuma ɗaya ne daga cikin khulafa'ur rashidin sannan kuma sauran khalifofin suna nan da rai wato Usman yana da rai ali radiyallahu ta'ala anhu yana da rai sannan kuma sauran manyan sahabbai sauran al'asharatul mubashirin bil janna duk suna nan da rai sannan duk sauran sahabbai da suke da rai sun gani amma ba a taba jin wani yayi inkari ba taba jin wani ya ce bai halatta ba abin da ake yi kaga wannan sunan shi ijma'i sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i babu abin da zai abin nan babu wani wanda ya taba inkarin sa to kaga wannan bai halatta ka zo kana tusa shi cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana ba da Usman a zamanin sa yayin da jama'a suka yawaita garin Madina ya ƙara fadi saboda mutane da suka rika taiwo hijira sannan na cikin kuma sun ƙara hayayyafa aka ƙara yawa ba garin ya ƙara faɗaɗa saboda yadda yake a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi sallama ko abubakar to sai ga cewa kamar ranar juma'a akwai buƙatar a ƙara kiran sallah saboda buƙatar ajiyar da mutane cewa lokacin juma'a fa ya karatu ya matso su je su shirya saboda ka sai ya ƙara wani kiran sallah da ake yi gabanin na farko gabanin na shigar lokacin sallar juma'a wanda ake yin shi a bakin kofar gari ta yadda za a yi kiran sallah waɗanda suke cikin kasuwanni suna hada-hada su ji cewa lokacin sallah ya matso su je maza gida su yi wanka su sa kayayyakinsu na fita juma'a su zo samu sallar juma'a don haka ya ƙara wannan kiran sallah wanda aka fi sani a cikin bayanin malamai da al'azanul usmani wannan rina usman ya ƙara shi lihajatin nasi ilai lihajatin nasi ilai kuma ba shine kiran sallar da yake nuna shigan lokaci ba saboda haka dan an yi shi ba a hana ciniki ko ba a hana saye da sayarwa ba shi ne ubangiji madaukakin sarki ya faɗa idanu diya lissalati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt ba shi ne wannan ba shi wanda ake magana wanda ake yin sa bayan liman ya hau bari. wato kiran sallar da aka fi sani da cewa shine na biyu na biyun shine na shigan lokaci to wannan kiran sallah kaga bayan abubuwa sun caccanza an samu yawaitar masallatai an samu ainihin isar da hanyar isar da kiran sallah zuwa ga al'umma malamai sun zo sun ci gaba da tattaunawa akan wannan kiran sallah da karana da sayyidina Usman ya zo da shi shin za a ci gaba da shi ko ko a'a za a hakura da shi za ka samu da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiqun abinda suke cewa sayyidina Usman ya kara shi ne saboda wata bukata ba wai haka kawai dan ya kara wani abu sabo a addini ba don haka idan aka samu wani lokaci da mutane ba za su bukace shi ba to kuma a nan babu wata hikimar da zai sa a ci gaba da shi domin ci gaba da shi mayar da shi shari'a ne kuma ya zama kamar kiran sallah na biyu din wanda shi ne wanda ya zo a cikin nassin alkur'ani kuma shi ma'aiki sallallahu Sallama ya bari ana yi to shi yasa sai suka ci to kasancewar yanzu an samu hanyoyin da kiran sallar yake ya yake isa za akwai abin nan bututu na na kiran sallah wanda na na speaker wanda zai kai sauti nesa fiye da ma ka sa wani a gefe ba bututun ya kiran sallah ba wanda ma zai san yayi sannan abu na biyu akwai agogo a hannun mutane wanda shi ma yana nuna musu lokacin da ya kamata su tafi masallaci ko wani masallaci an san yaushe suke fara hudu ba yaushe suke tayar da sallah saboda ka kaga bukatar da ake da ita a wancan lokaci yanzu babu ita don haka yana daga cikin kifewa a mutum ya dace akan cewa sai fa an yi na biyu din na farkon nan ko da kuwa babu bukatarsa malamai da dama sun tafi akan cewa na cewa akan sa to zai shiga babin bid'a domin anan ka fitar da shi daga sahun bukata ka shigar da shi cikin sahu na ibada ko na shari'a to lokacin da da usman ya ƙara wannan saboda buƙatar mutane da ali na nan da rai aqarrahu alaihi ya tabbatar da shi akai kaga ya zama sunnatul khulafa'ir rashidi kaga ba za ka kira shi bid'a ba sannan aikin musulmi ya ci gaba a kansa har lokacin da aka samu wadatar abubuwan da za su wadatar da mutane gabarinsa amma a daidai wannan lokacin za mu ga akwai ruwaya a cikin musannaf ibnu abi shayba inda sayyidina abdullahi dan umar ya kirawo wannan kiran sallar da suna bid'a to shine ibnu rajab yake to nan shi ma yayi amfani da irin harshen da babansa ya amfani da shi wajen sallar tarawih wato kiran sa da yayi cewa bid'a ne yana nufin bid'a lugawiyya ba bid'a shar'iyya ba haka nan tattara mushaf a cikin littafi guda daya shi ma wannan da farko za ga zaid ibn sabit wanda aka kirawo shi yayi ya ga kamar ba zai yi ba har yake cewa sayyidina abubakar da umar yake cewa kaifa taf'alani ma lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaya za ku yarda ku yi abinda manzo Allah bai yi ba sannan da suka fahimtar da shi sai ya gane maslaha da take cikin wannan sai yayi muwafaqa akan tara shi wanda babu bambanci tsakanin rubuta shi da aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da rubuta shi da shi dukkan sunan shi rubutu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi illa kasancewarsa kawai mufarraqan wato daban-daban a hannun mutane shi kuma zamanin sayyidina abubakar aka tattaro abin da yake hannun mutane aka tara shi guri guda shine kawai amma babu bambanci sannan kuma shi dama alqur'ani ubangiji ya riga ya ya nuna cewa zai kasance a cikin suhuf takardu sannan kuma zai kasance a tattare guri daya kamar yadda Allah ke cewa fi suhufin mukarrama alqur'ani cikin suhuf kaga wannan alama ce da take nuna zai kasance a cikin suhuf lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana buga rubuta shi akan wato abin da akan kashi ko akan eh, dutse ko akan tsingaro ko wani abu mai kama da haka daga baya aka zo aka tara shi har ya shiga cikin takarda sannan ubangiji ya yi alkawari daman zai haɗa shi wuri guda inna alaina jam'ahu wa qur'ana saboda haka wannan alkawari na ubangiji ne ya ainihin tabbata a zamanin sayyidina abubakar haka nan sayyidina usman shi ma da zo ya ga mutane sun fara sassaɓawa kowa yana da musafinsa a cikin musaf din nan wani lokaci wani sahabi zai ƙara wasu kalmomi domin fassara wata aya ko wani hadisi da ya ji daga manzo Allah na fassarar aya sai ya sa shi a gefe don yana karantawa kada ya manta ya rika halarto da fassarar yau da gobe waɗannan masayi da suka shiga hannun mutane sai waɗanda ba su gane ba sai su tsammaci cewa wannan kalmar tana daga cikin musafin sai su rika karanta da sai aka samu tabayun sabani wajen karanta wasu harfa na alkur'ani wanda har ya jawo ma ana neman a ba wa hamata iska a wasu gurare ko a yi kashe-kashe wanda lokacin huzaifa ya rugo ya gaya wa sayyidina usman cewa to ka agaji mutane kafin su saba a cikin littafin shi ne yasa aka tattara masayu da ke hannun mutane duka ya ce a kona su a karɓo musafin da yake wajen hafsa da lokacin sayyidina abubakar aka rubuta shi ya ƙara sanya kwamiti a ƙarƙashin jagorancin shi dai zai dubna sabit kasancewarsa wanda yake ɗaya daga cikin kuttabul wahyi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin mahaddata aka sake yin kwafi guda ɗaya wanda zai kunshi kira'o'i da ake da su sannan sayyidina Usman ya sa aka yi kwafi kwafi nashi da yawa aka raba shi manya manyan kasashen musulmi ce to kowa zai karanta Qur'ani ya karanta akan wani mushafin tun daga wannan lokaci ba a taba samun wani rigima dangane da mushafi ba al'umma duka ta yi ijma'i akan wannan tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu in da shi'a wanda suke da tawaye da tababa da ja akan cewa wannan musafi su ba su yarda da shi ba duk da dai suna kokarin su ce su ba su faɗa ka ba amma abu ne wanda duk duniya ta sani ba tun yau ba kafin a yi ɗan shi'a bakar fata an yi shi'a waɗanda sun yi akwai cikin larabawa akwai cikin farisawa sun yi manya-manyan littattafai wanda ya san rubuta littafi sama da ɗari akan shi'a ta gaba za ga masa shi'anci ba Eh? almajlisi za ga almajlisi mai biharul anwar fi an ci to ya faɗi wannan to kai ka zo ame ame ka zo ka ce kai ba a faɗa ba sai dai in shi ma za ka bi shi da katafilar ka ka ruguza shi to kuma aka jawo kanka don za a yi waje da kai daga shiya ka taɓa <laughs> almajlisi haka nan yaƙar mutanen da suka hana zakka shi ma kaga da farko sai na umar ya ɗanyi ta ba ba haka ya ɗanyi inda in hanya a yaƙe su bayan sun ce ila illallah shi ma nan sai da abubakar ya nuna masa hujja nan da nan ya gane cewa ai wannan daidai ne a shar'ance shi ma ya bi ibn rajab ya ka irin wannan misalai da yawa sannan sai kawo wata ruwaya ta imamu shafi'i wanda ita ma in bida'a suna makalkale mata sautari wajen su ce akwai bida'a hasana nan da man do'a nan ne giza ki saka akwai bid'a hasana ko babu magabata ba su san kashe-kashen bid'a zuwa hasana da da da wajiba da da mustahabba da da makaruha da waye ba har wai bid'a wajiba <laughs> bid'a ba ba wai in ka gada ba tilas ka yi ta kaga al-izz ibn shi ya fara wannan kashe-kashen sannan da ya kashe kashen ma kuma sai ya kawo misalan abinda malamai suka ci tsawa da ba bid'a abin misalan abinda ka kawo ka sa su cikin sunan bid'a kake ganin hasana ce ko a ce wajiba irin su a rubuta ilimi rubuta littafan hadisi rubuta kaza kaga irin su ya ka kawo ba wai irin abin da yanzu muke rigewa akan wasu da wasu akan sa ba cewa shine bid'a hasana shine ka irin wannan ba Izzuddin ibn Abdul Salam shine wanda ya yaki masu salatun raga'i. salatu nisfi nisfi sha'ban cewa in sha'ban yayin raba rabi a tsaya a yi wata sallah a yi haɗu a yi wata sallah ko ita salatun raga'i. Ibn abdus salam yana cikin wanda suka yaƙi da wannan Ya ce bida'a ce ha sallar ce bida'a. bid'a ara'aita alladhi yanha abdan idza salla sallah fa muka haɗu? to waɗanda suka rika ja da shi a lokacin abin da suka rika gaya masa kenan sallah ce fa sai kawai ka ce bid'a yace e eh, bida'a ce annabi ya ce a ware wata rana a cikin sha'aban a haɗu a yi taro a yi sallah su kuma waɗanda suke da shi suka ce bida'a sun yadda bida'a ce amma hasana sai bai amince da su ba anan kaga ashe kenan abinda ya kira bidaa hasana shi a gurinsa su ne abinda malamai magabatansa suke ce musu masalihul mursala masalihul mursala kuma ba su shiga cikin bida'a wanda wannan akwai bambanci tsakaninsu kamar yadda babban limamin malikiya ya nan abu ishaq shatibi ya bayyana a cikin littafin sa al-i'tisam don haka kaga ashe babu saɓani da waɗanda suke cewa babu bida'a hasana da shi da ya tabbatar ta wannan mafhumi domin misalin da ya kawo misalai ne waɗanda ba za su shiga cikin bid'a da ake da akan ta ba wannan ma ba bid'a bace rubuta ilimi ba bid'a bane tun zamanin maza Allah aka rubuta ilimi kamar yadda mun faɗi wannan satin da ya gabata saboda ka ba bid'a bane makarantu ba bid'a bane kawo misalin makarantu kaga su ma ba bid'a bane da sauran misalan da ya ta kawo to daga nan ne wasu sai suka bi suka bi shi kuma kowa sai ya nakalto maganarsa sai ya nakalto maganarsa ya ce an kasa bid'a gida biyar an kasa bid'a kuma tun maganar magana ɗaya ce da ibnu abdussalam ya rayu a karni na shida ne saboda haka bayan wajen wucewar shekara 600 da barin da barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya sannan ya rayu shekara ta karni na bakwai karni na bakwai ya rayu to kaga gabanin sa kenan babu wannan kashe kashe babu wannan kashe kashe to daga baya wasu malamai suka zo suka suke maimaita maganar sa irin su suyudi a cikin littafin sa na al'amru al'amru bi ittiba'i sunan wan nahyi an istinabi wan nahyi anil bid'a huwa shinabil bid'a to wannan batun rushe sun ah, rushe rushe bid'a da cewa duk bid'a da take ta addini ce balala ce ba magana ce da da mu sunna kawai muke faɗata ba magana ce da akwai waɗanda ma ba ba sunna suke yi ba ko mu ce alal akalla su suna ganin mu abokan husuma amma sun yarda da magana yanzu in ka duba littafin ah, Sheikh Ibrahim Inyas akwai wani littafin sunan shi tafsirul anam fi annal ilma huwal al-imam wata irin risala ta kankanu a a ƙarshen littafin ya tsaya kai da fata akan cewa dubbi da bata ce duk bid'a bata ce na rasa waye tursasa shi ya irin wannan magana <laughs> eh, eh. ya kawo magana Izudin ibn Abdul Salam duk da ya kuskure wajen raba ta ga wanda ya faɗe ta da su akwai wasu kurakure da ya faɗa a ciki wajen ciro magana ya ce wannan maganar ba hujja ya yi ƙoƙarin da abubuwan da aka kana misali ya ce ba bi da abin ƙarshe ma har yar ƙalubale da kausan miliya. na cewa in akwai wanda zai iya kawo masa wani hadisi guda ɗaya da ya ce akwai bi da a hasana a kawo masa wato yana magana kamar kamar kamar wani kamar wato kace ibnu taymiya ne yake magana ko wato da zaka cire bangon littafin ko ka zo kana karanta mutane ta kajiba wahaban nan kajiba wahaban wannan magana ce din ta faɗa a wani jawabi da ne akan maulidi inda nayi magana akan magana da cewa bid'a hasana ba hasana ba ba wai magana ce ta mu kadai muke faɗa ba mu da ake cewa wahabiyawa har ba wanda ba wahabiyawan ba masu maki kiyayewa sun faɗa sai na ce yanzu ka duba abinda da shi ibrahim ya faɗa a cikin tafsirul anam na cewa babu bid'a hasana duk bid'a bata ce na ce to kaga shi ma ba wahabi ne shine wannan magana ta rikita yan bid'a kuma aka rika sururuwa kasuwa nan da aka sai littafin yan kasuwa suka samu harka aka sake buga littafin ka rika yawo ashe shi usman ma ya ce bid'a duk bata ce a shehu in ya ce ya faɗa to amma su malaman ba su gaya ba su faɗa ba sai zo su ce ai wahabiya ne suka ce duk bida'a bata ce ce ai kuma kuna bida'a? kamar za su karanta wa albansu wannan maganganu da ya yi maganganu ne masu yawa wajen shafi uku a ƙarshen littafi ka je ka duba za ga inda ya kalubale da challenge cewa a kawo masa wani nassi aya ko hadisi da ta ce akwai bid'a hasana kuma ya san ba wanda zai kawo tunda za ina zaka samu wani inda annabi ya ce bid'a hasana sai da ce maka man sanna fil islam sunnatan hasana to sunnatan hasana da ba ma wuriyo akan sunnatan hasana akan bid'a hasana muke magana amma sunna ai ba a rigima akan ta annabi ya ce ayi sadaka sadaka bid'a ce kuma shi yace ayi sahabin da yaje ya kawo sadaka same yawa wanda ta sa mutane suka kwaikwayon sa annabi ya tashi yace man sanna yana nufin wannan mutumin fil islami sunnatan hasana kaga abin da yace ayi annabi ne ma yace je yi to kuma ka ce masa bid'a fi sabilillah banda da ya rufe ido wani lokaci mutum har kawai ya rufe idan sa yana ji yana gani ya tafi a duhu don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana gamammiya ka'ida ce kulliya kullu bid'atin kullu a ka'idar larabci tufidul umum bal hiya ummul ba in ka je ka duba alfazul umum a cikin littafin usulul fiqh akwai kalmar da take ita ce ma uwar duk sauran kalmomi wanda suke nuna gamewa da haɗewa suka ce kullu ita ce uwar in an ce kullu to an gama an haɗa komai da komai suna kiranta ita ce umul ba babil umum annabi ya amfani da ita kullu bid'ati kaga anan ka zo ka ce laysat kullu bid'atin dalala annabi ya ce duk bid'a bata ce ka ce ba duk bid'a bace bata anan me kai eh kare ta manzo Allah ne ya ce duk kai kuma ka salbin wannan umumin ka ce laysat kullu bid'atin dalala akwai wanda ya sai wannan a saurare shi to duk wanda zai zo ce ba kullu ba kullu bi da abatin badala to wannan yana salbin maganar manzo Allah ne manzo Allah ya tabbatar shi kuma yana korewa yana ce duk bid'a bata ce shi kuma yana ba duk bid'a bace ba kaga anan ba wanda zai saurare shi anan suna kawo shubuhi ai Allah ya ce wa utitu min kulli shay an ba ku dukkan komai haka nan maganar abin nan wa utitu min kulli ma sa'altu wa atakum min kulli ma sa'altumu da maganar bilqisu wa utiyat min kulli shay Allah ya ce wa utiyat min kulli shay suka ce ai ba a bata mulki irin na Annabi Sulaiman ba saboda haka kaga kullu anan ana nufin ba'd shay wani abun aka bata ba a bata daula da aljanu kamar yadda aka ba Annabi Sulaiman ba zaka ci kaga an kawo kullu to amma kuma ba duka ake nufi ba to waccan ma kullu ba duka ake nufi ba sannan ubangiji ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum ubangiji yana ba ku daga duk abinda kuka roke shi suka ce to kaga anan ma ai ba duk abinda ka roka ake baka ba wani abin a baka wani abin a hana kaga kullu anan ba duka ake nufi ba wani sashi na abinda aka roke ka sannan Allah ya ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha iskar da Allah ya aiko adawa tudammiru kulli shay'in tana rusa komai bi amri rabbiha da umarnin ubangijin ta fa asbahu la yura illa masakinuhu suka wayi gari ba abinda ake gani sai gidaddajin su suka ce to kaga anan kullu ita ma ba duka ake nufi ba da an ce fa asbahu la yura illa masakinuhu kaga bata rushe gidaddajin ba kenan ashe kaga kullu anan ta nuna ana nufin sashi sannan Allah ce Allahu khaliqu kulli shay ai bai halicci zatin sa ba saboda an ce Allah ya halicci dukkan komai to ya halicci zatin sa ne to kaga kenan khaliqu ba'd shay'i ne ba kulli shay'i ba suka ce to waɗannan duk suna nuna cewa kullu ɗin da annabi shi ma ya amfani da ita ba kulliya ba ce ba kulli yake nufi ba ba'adu yake nufi to kaga ga wanda yake da hankali kuma yake da nutsuwa in ya dubi dukkan waɗannan dalilai zai gaba dalili a ko ɗaya babu na kamawa wannan abu ne mutum ya shiga kamar yadda ake cewa mutumin da ya faɗa ruwa ko takobi ka ba shi sai riki ko ko itan garwashi ka ba shi sai riki abin da ya dame shi so yake a lokacin ya ga ya fito maganar cewa wa utiyat min kulli shay da wa atakum min kulli ma ta'altum anan ubangiji madaukakin sarki da ya tashi kawo kullu din sai da ya kawo min at-tab'idiyya bayan ta ko min al larabci tana zuwa lit-tab'id dan ta nuna maka wani bangare sauraka ubangiji ba cewa wa utiyat kulli shay'in ba cewa wa utiyat min me min wani bangare na hakanan wa ku min kulli ma sa'altum kaga anan min anan tana nuna me tana nuna tabi'id daga duk abinda kuke roƙon sa yana baku wani bangare daga duk abinda kuke roƙe shi yana baku wani bangare saboda haka kai zai baka kai kuma zai baka wannan ya bashi wannan wannan ya bashi wannan wannan ya bashi wannan wani ya roƙi gida da mota a bashi gida a hana shi mota wani ya roƙi gida da mota a bashi mota a hana shi gida wani ya roƙi a gida da mota da aure a bashi biyu a bashi motar da auren a hana shi gidan wani a haɗa masa uku wani ya roƙi 'ya'ya a bashi wani kuma ya ta roƙo ya rasa wani ya roƙi kuɗi a bashi wani ya roƙi aure ka ga min kulle masa sa'altumu ubangiji gije baku sai dai ba kowane ɗaya za a tattara masa ba ba dukan ku za a taru kowa abin da ya ta roƙo duk a haɗa masa su duka ba na tabbata da haka ne da duk nan masallatan masu kuɗi ne alhazai ne masu alfa to wani abin kuma zai yiwu ba yanzu a ce kujerar shugaban ƙasa duk kowa ya roƙa kuma kowa a bashi kaga rigima za a yi eh kama ainihin ce kowa ya ci zaɓe ko nan kano ko nan ko nan katsina aka ce kujerar gwamna kowa ya ci <laughs> kuna zan sassan karatun da zai yiwu wallahi ba zai yiwu ba ai doke-doke da sare-sare sai inda ƙarfi ya ƙare kawai wanda ya fi ƙarfi shi zai hau saboda kowa an ce tashi saboda kaga ashe ba zai yiwu ba dama a baku duk sai dai a baku min a ba wasu a hana wasu a ba wasu wani bangare a ba wasu kuma wani bangaren daban shi ne ma'anar min kulli ma ta alfin kaga min ta yi amfani ko ba ta yi ba amma annabi cewa min kulli bid'atin Eh? akwai wani ruwaya da ta zamo bin kulli bid'atin dalala babu babu wannan ruwaya kaga ka hada ta da waccan ya nuna baka jin larabci sannan inda Allah madaukakin sarki yake maganar yake cewa tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakin ubangiji ya ce tana rushe kowane abu da umarnin ubangiji me yake nufi da umarnin ubangijinta ma'ana duk wani abin da ubangijinta ya bata umarni shi ta rushe fa asbahu la yura illa masakinuhum gidaddajin dajinsu ya nuna ba sa cikin abin da aka ba su umarni ta rushe ko <coughs> to ka gaya mun akwai wani abin da aka ba ta umarni ta rushe ba ta rushe ba saura ka kulle abin da aka ubangiji ya sa ba ta umarni ta rushe mumin yadda sai dai in kai baka yadda ba ko <laughs> wanda sai kai bayani amma mumin yadda duk abin da aka ba ta umarni ta rushe wanda kaga ba ta rushe ba to baya cikin abin da aka ce ta rushe sannan da ubangiji ya ce Allahu khaliqu kulli shay kalmar Allahu kalmar Allahu ba tana nufin wanda yake da tsayayyen zati da ba da bukatuwa zuwa ga komai ba saboda kaga kalmar Allahu tun a farin a siyakin ta fitar da halittar zatinsa don haka shi shine mai yin halittar ya kuma abin halitta za ta dawo kansa saboda kaga wannan ai shirme ne ka zo ka ce ai khaliqu kulli shay'in illa zatahu ya za a yi babu shi kuma ya halitta zatinsa me ya shi to sai in kana nufin zatin wani kujera ce ko wani abu ne daban shi ne zatin saboda haka akwai gwaranci tunda Allah ya ce Allahu sifar Allahu ba za ta tabbata gare shi ba sai ya zama qayyum ne mai tsayawa da kansa ne sai ya zama bai da farko to tun daga farko an fidda zatin nasa saboda haka kaga kullu shay'in da tazo ba ta shafi zatin sa ba tunda ya siffantu da sifa ta uluhiyya ya sifantu da sifa ta cewa shi Allahu ne tun farko ma ya fidda kansa to kuma ka zo ka ce kai ka fidda shi da wata kullu juz'iyyarka ba kai ka fidda shi ba shi ya fidda kansa saboda ka duk abin da za su kawo hujja da shi za ka samu cewa ba hujja ce kuma maganganu ne ake abin nan sannan idan ka zo ka ce akwai bid'a hasana waye zai tantance wannan bida'ar? ni dai na san yawancin bid'o'i da za a ce hasana akwai rigima wasu malaman kuma sun ja daga sun ce ba hasana ba ko da ko sun yadda akwai rabe-raben wani ya ce hasana wani kuma zai ce shi bai yadda ba hasana ce shi wannan bida'a ce bata to wani hankalin ne zai dantance mana cewa wannan hasana ce wannan ba hasana ba a gaya mana ko kuma rudani kawai za a shiga addinance kawai in ka ga dama ka bushi iska kawai ka shaƙi iska ka ce kai bid'a kaza taka hasana ce wani ma in ya gada ma ce to ni ma gatawa hasana ce in ka yi rigima ka ce ban yadda ba ce to kai ina hujjar ka ta cewa taka ce hasana ba tawa ba shi ke nan sai addinin da yadda ya gada ma in na gada ma gobe sai zo muku da wata sabuwar bid'a fil in ce ga bid'a ta hasana da haka in kowa je gida ya rika yi in limamin liman ya tashi ya ce zai rigima da ni shi ma ya ba da tashi hasana ni ma zai yi rigima da shi a kan <laughs> ga addini ya zama wasa da haka ba ka da kuma wani a hankali da zai tantance haka na tunda mun samu malamai a karan kansu suna rigima akan bidiyoyin su sun yarda da kashe-kashen amma suna rigima akan abin da ake ce na din ashe kaga babu mizani face littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya bar sahabbai a kansa idan ka kawo abu ya zama babu shi a littafin Allah babu shi a sunna babu shi a cikin ayyukan sahabbai shikenan mun samu abin da za mu iya faɗa mu ce wannan abin bid'a ce dalala ce ka kira mutane zuwa kan wani abu na addini babu shi kuma a cikin waɗannan tsotsuwar guda uku don haka ka je ka riƙe kayan ka bid'a ce kaga an samu mizani shi yasa maganar ka kiyasta abin da abin nan ka ce kaza akwai hasana to wajen wane ne za a bashi wannan hurumin na ya tantance wa mutane wannan hasana ce ya aje ta gefe a yi aiki da ita wannan ba hasana ba ce a jefar da ita waye zai ma mutane wannan aiki in kai da awar kai ne wani zai zo ja da kai kaga addini ya zama rudu da haka dole in ana so a samu nutsuwa addini a samu haɗin kai addini dole a haɗu akan mizani guda ɗaya wanda shine wa ma kuma rasulu kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to banda wannan akwai maganar imamu shafi'i wanda ita ma ibnu rajab ya kawo ta cikin misalin amfani da kalmar bid'a amma ta fuskar harshe ba ta fuskar shari'a ba inda imamu shafi yake cewa albid'atu bid'atani bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma bid'a iri biyu ce akwai bid'a da aka yarda da ita akwai wacce ba a yarda da ita ba sai ce fa ma wafaqa sunnata fa huwa mahmud duk abin da ya dace da sunna to wannan an yarda da shi abin da ya dace da sunna <laughs> ma'ana akwai shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwadaitarwa akan sa ko umarni da shi ko aiwata shi da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi yace wannan yana da kyau wa ma khalafa sunna abin da ya saba wa sunna fa huwa mazmum wannan ba shi da kyau bid'a ta saba sunna ko ba ta saba sunna ba ka ci karo da sunna da annabi ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da zaka zo da shi ya dace da sunna to wannan abin yana da kyau ko da kuwa kai ka fara yin sa a garinku ko a gidanku wannan abin kyakkyawa ne don ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa za ta akwai wata sunna da muka jahilce ta ba mu san da ita ba sai wani a masallacin da ya zo ya faɗakarwa ko muka ga yana yi muka tambaye shi sai ya gaya mana hadisai sahihai tabbatattu nan sai kowa ya ɗauka ya kama yi kaga ni'matul bid'atu hadi shi a gurinmu ya zo mana da wani sabon abu amma mai asali a sunna saboda haka shi mu a gurin shi ya riga da babu wanda ya riga shi cikinmu. Ba ka mu a gurinmu shi wannan abun a lugance mu iya ce masa bid'a to wannan shi ne abin da Imam Shafi'i yake faɗa yanda Ibn Rajab yake cewa ya'ani ma kana lahu aslun min as-sunnati yarju ilayhi wa inna ma hiya bid'atun lughatan la shar'an Imam Shafi yana nufin bid'a lugha la shar'an ba yana nufin akwai bid'a hasana ba wasu na daukan wannan magana tashi sai su gwama ta da magana cewa akwai bid'a hasana ce Shafi ma ya ce akwai bid'a mahmuda ita ce muke cewa hasana mu kuma tare da cewa Imam Shafi'i akwai abinda malaman usul suke kira al-istihsan al-istihsan shi ne kaga wani abu ka yi amfani da hankalinka ka ga cewa wanda ya dace yana da kyau ana iya yi shi a babin mu'amala a babin mu'amala ku duba babin mu'amala daban babin ibada daban ibada tsantsa wacce bata kunshi mu'amala ba babu babu babu kiyasi a cikin ta kaga ibadar da aka yi mata kiyasi to akwai wani bangare na mu'amala cikin ta kamar zakka amma in ibada ce tsantsa kamar sallah to ba a kiyasi kuma ana ka kiyasta abu da tsagwaron hankalinka ka ce kaza ina ganin a hankalce ya kamata a rika yin kuma kaza a ibada an tsaba a yin wannan to a ristihsan da malamai suka faɗa wanda aka samu saɓani da imamu shafi'i a kansa a babin mu'amala ne amma duk da haka imamu shafi'i ke cewa mani tahsana faqal shara wanda duk zai kawo wani abu da kwanyarsa ya ce yana da kyau to ya zo da shari'a sabuwa Allah ko yana cewa amlahu shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah a cikin risala yayi wani babi sunan shi babu ibtal istihsan babin da yake magana akan rushe istihsani to idan shafi'i wannan shine ra'ayinsa dangane da abin da zaka zo ka ce mai kyau ne alhalin babu shi a cikin shari'a to ina kuma zaka ce shafi'i din nan kuma shine zai kawo wani abu ya ce ga ta bid'a ce hasana kaga kamar kana cewa shafi'i yayi tufka da walwala to kaga wannan tufka da warwarar sai dai a kwalwarka kawai amma ba a cikin maganganun shafi'i ba maganganun shafi'i waccan magana da yana magana bid'a Dogawiya, irin waccan na Umar yayi magana irin waccan dan sa Abdullahi dan Umar yayi magana sannan magana istihsani kuma wannan bai goyi baya ba ko da ko a cikin mu'amala ne yayi tirjiya ballantana kuma a cikin ibada don haka a cikin wata ruwaya tashi wanda tana cikin littafin manaqib shafi'i na bai Baihaqi yake cewa wal muhdathati darbani sababbin abubuwa iri biyu ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw athara abinda aka zo da shi sabo ya saba wa littafin Allah da sunnar annabi ko aikin sahabbai aw ijma'an ko ya saba wa ijma'i yace fa huwa al bid'atu dhalal wannan bid'a ce bata ce wa ma min al khair la khilafa fihi li wahid min hadha min hadhihi abinda kuma aka zo da shi sabo na alkhairi wanda bai saba wa ɗaya daga cikin waɗannan ba ya yace wa hadhihi bid'atun ghairu muhdathatun ghairu mazmuma ce to wannan sabon abu ne wanda bai zama zargi ba za ka duk abin da ka zo da shi a same shi a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin sahabbai ko ijma'i to wannan ko da mutane za su gan shi sabo to wannan sabuntar ba za ta sa a ƙi shi ba sabuntar sabuntar ba ta cutar da shi ba amma duk abin da aka zo da shi sabo da zama da ya saba littafin Allah da sunnar annabi to wannan abin jefarwa ne bid'a ce bata ce kaga dukkan wata bid'a a addinance tana cin karo da abin da alkur'ani ya zo da shi na cewa an cika addini domin a nan ƙari ne a cikin addini tana cin karo da abin da hadisai suka zo na sukan bida'a da kira a cewa bida'a wannan bida'a ta ka ci karo da wannan don kai ba kai cewa bida'a ba don haka duk abin ta bida'a ta addini ta shiga karkashin kullu bid'atin dalala insha Allah sati na gaba za mu dora akan inda muka tsaya da fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu salamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila biddin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata tambaya da aka yi mun darussa biyu ko uku da suka wuce na ba da ansa a kanta nake so yi istidraki yanzu akwai wanda ya tambaya game da auren khadija wasu sun ce an auri khadija tana budurwa wanda a lokacin na yi magana a kan maganar shi'a da suke cewa 'ya'yan da suke nata ba 'ya'yanta ba ne ba don komai sai don su korewa wa usman falalar da ya samu ta auren ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu wannan babu shakka haka yake sai da abinda ban kula da shi ba lokacin da nake ansa tambayar shi yana magana ne akan an aure ta tana budurwa to wannan magana ni ban san waye ta faɗar ta ba cewa an aure ta tana budurwa abinda na sani wajen batun shekarunta lokacin da aka aure ta nawa ne shekarunta mafi abinda ya fi shahara a wurin mutane shi shine annabi ya aure tana da shekara 40 shi kuma yana da shekara 25 wannan shi shine abinda ya fi shahara a bakin mutane da kuma ma malamai masu karantarwa wannan riwaya ce ta Muhammad ibn Umar al-Waqidi riwayar cewa shekarunta 40 riwaya ce ta wani malamin sira da ake kiran shi Muhammad ibn Umar al-Waqidi muhammad ibn umar al-Waqidi akwai maganganu masu zafi kware a kansa ta fuskar adalarsa wato ta fuskar adalcinsa da yawa ana tuhumarsa da ƙarya cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa babban malami ne a harkar magazi yaƙe-yaƙen manzan Allah don ya rika bin 'ya'yan sahabbai da jikokinsu suna nuna masa guraren da aka yi yaƙe-yaƙe Dan ya je ya ga ina musulmi suka tsaya ina kafirai suka tsaya ina aka yi ja daga ina aka yi artabu duk yana wannan shi yasa yakan sifanta guraren da gurin da yaƙi ya kana sama da waninsa to amma duk da haka ta fuskar riwayar wani abu da jingina ba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana ko wani aiki malaman hadisi sun masa karantsi saboda haka ba amintacce bane ba karɓaɓɓe bane a musamman ma kuma idan ruwayarsa ta sha bamban da wani amintaccen malami a fagensa domin muhammad ibn ishaq ibn yasar al-muttalibi ɗaya ne daga cikin malaman sira wanda suka san sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hatta imamu zuhuri yana jinjina masa duk da cewa a zamanin imamu zuhuri ibn ishaq matashi ne amma eh, Muhammad ibn Muslim az-Zuhri yake cewa duk wanda yake son ya san sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya bi wancan matashin saboda ya santa don haka shi a harkar sira hujja ne Muhammad ibn Ishaq a harkar sira hujja ne sa'an Malik ibn Anas ne imamu darin hijira limamin mazhabar malikiya sa'an sane ya ma riga Malik mutuwa don shi ya rasu shekarar hijira ta 150 da malik kuma ya rasu 179 don haka <clears throat> shi muhammad ibn ishaq a batun sira hujja ne wannan ba a shakka babu wanda ya ja akan wannan an sallama mata. to shi abinda ya ruwaito kamar yadda yake cikin mustadrak na hakim Abinda ya ruwaito dangane da shekarun khadija lokacin da annabi ya aure ta shekara 27 shekara 27 kaga an ƙara shekara 13 a kan ruwa an kai ta 40 a an aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 25 wanda wannan ta sa dattawan zawara sai su nace wani yaro suke sai aure su saboda sunna ce zaga wannan wanda babu adalci a ciki lokacin da annabi ya aure ta da shekara biyu ta girme shi wannan ruwaya ce sahihiya kuma ruwaya ce daga imam wanda a shekaru ya girmi ya girmi Muhammad ibn Umar al-Waqidi wanda ya ruwaito dan Muhammad ibn Umar al-Waqidi a baya baya yake wancan kuma babba ne ajin su ɗaya da Imam Malik saboda haka kaga Muhammad ibn Umar al-Waqidi ya rasu hijira tana wajen 200 ko da 4 da 204 wajen 200 da wani abu sa'an su Imam Shafi'i ne amma wancan sa'an su Imam Malik ne Imam Malik kamar dabakar malaman Imam Shafi'i yake saboda ka wannan ruwaya kuma tana da a cikin mustadrak na hakim littafi ne mashuri sai dai kuma ba ita ta yadu ba abinda ya yadu shine ruwayar waqidi to kaga anan ba za a ce kowace ka dauka dai bane ya za a ga ruwayar imam wanda ba a taba suka ta sira ba ga wannan an soke shi sannan wancan shine babba wannan shine karami kuma ka yadda ruwayar imam hujja ka dau ruwayar wanda ake tantama akan adalarsa kuma wanda ya zo daga baya kaga anan anan baka yi abin da yake na ilimi ba to wannan shine abin da aka sani abin da ni na sani an yi saɓani a kansa dangane da shekarunta amma ba magana cewa ta taba aure ko ba taba aure ba wannan duk littafin sira sun yi ijma'i akan cewa ta taba aure kafin ta aure manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƴaƴanta kuma duk ƴaƴa ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wanda wannan zai dace zai fi dacewa ma da shekarunta da aka aure ta sabana a ce aka wai tana shekara arba'in sannan kuma ta haifi waɗannan 'ya'yan gaba ɗaya to wannan shine a istidrakin da nake daman nake so in yi sai wannan da yake cewa mala an yi isra'i da mi'raji kafin hijira kuma an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar a wannan lokaci sai kuma gashi a cikin littafin sira ana rubuta an farlanta sallah bayan hijira shekara ta biyu to mala ya abin yake Abin da aka sani na farlanta sallah shine an farlanta sallah kafin hijira ba bayan hijira ba tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an farlanta masa sallah ne a mi'raj mi'raj kuma ya kasance kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yi wasu tafasir wasu bayanai na yadda za a gudanar da sallar su wakana a Madina wannan babu babu laifi haka ta faru a ci gaba da bayanin yadda lokutan sallah suke misali da kuma yadda za a yi sallah din annabi ya rika nuna sahabbai da za su yi sallah amma farlanta ta cewa a rika yin sallah ta zama wajibi wannan tun a tun a mi'raji akai kamar yadda ka faɗa mi'raji kuma ba a Madina aka yi shi ba a Makka aka yi shi haka wannan shi ita ce magana ni ne na nasiha na wani nasiha da wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga makocin masallaci saboda ganin baya halartar masallaci sai musalla sai ya ce wannan hadisi bai inganta ba to ya ingancin wannan hadisi yake to kaga kamata tun da kai ma baka san ingancinsa ba a farko kakka ce wanda manzon Allah ya ce kai ka tabbatar da cewa manzon Allah ya ce kuma ka ce ya ingancinsa sai ka ce wani hadisi da aka ruwaito ya ce in ya inganta shi kenan in bai inganta ba shi kenan kai ma sai ka jabirki hadisin bai inganta ba kamar yadda ya gaya maka hadisin bai inganta ba la salata li jaril masjid illa fil masjid bai inganta ba inda ka inganta wannan hadisin to duk wanda bai zo masallaci bai sallah gida ba sai ba wanda kuma ba wanda ya taba faɗar haka abinda ya inganta la salata li munfaridin khalfa as-saf illa fi as-saf wannan shine sahihi yana cikin sahih ibn hibban babu sallah ga wanda ya fita daga sahu ya ware shi kadai sai dai a cikin sahu kaga wannan yana tabbaka ne ga wanda yake bin wani masallaci amma ya ki zuwa ya shiga cikin sahu duk mutumin da zai zo masallaci amma ya ƙarasowa sahu ya kema can gefe cikin wata inuwa ya shimfiɗa da dubarsa ko dan shi wai ba zai shigo rana ba ko ku a'a ba zai zo a yi ya da shi ba a cikin sahu shi ya fi ƙarfin haka kada wani talaka da bai kai shi ba ya tsaya kusa da shi ya rena shi sauraka ba zai shigo cikin sahu ba don girman kai to wanda ba shi da sallah wannan shine abin da ya tabbata amma ba ga makoci in ka ce ga makocin masallaci kenan in bai zo masallaci bai sallah a gida ba sai ba wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba daidai bane na'am wajibi ne in yana kusa da masallaci babu kuma wani uzuri in ya ji kiran sallah ya zo masallaci wannan zaka gaya masa kuma gaya masa falalar sallar jami'i ka nuna masa kuma hadarin mutum ya rika sallah shi kadai tare da cewa yana iya zuwa ayi sallah da shi a masallaci ba ya da larura da za ta hana shi fitowa wannan yana da hadari amma ba ka ce da shi bai da sallah ba wannan babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da haka don haka kalmar da ya gaya maka ita cewa bai inganta ba haka ne amma kuma wannan bai hana ka ci gaba da yi masa nasiha ba in har ka tabbatar da cewa ba shi da uzurin da yake hana shi zuwa sallah a masallaci <clears throat> yana yin sallar sani a gida idan mutum ya buɗe wa 'ya'yansa akawun a banki yana ajiye musu kuɗi kuma ya sanya ya saya musu filaye da gidaje kowannensu wato ba kowannensu to sai ɗaya daga cikin su ya rasu to sai an raba gado kamar yadda ake raba na baligi na'am dole a raba gadon sama na matukar dai ya mallaki wannan abubuwa ka mallaka musu in ka saya ne da za ka mallaka musu daban da kuma ka saya ne ka mallaka musu watakila da aka je sayan ma ka ce na wane da wane ne kowa a rubuta sunan shi akan takarda Ka ga nan ka mallaka musu da haka in ya rasu sai a ci gadon su kuma daidai ai ku ne masu cinyewar ba wasu bane da za su zo da kuma Eh, sai ka cin gefe kuma rabawa shi gado ba maganar wadda baligi ne ko ba baligi ba eh, ina neman ƙarin bayani dangane da da shan fitsarin raƙumi raƙumi da nonon shi idan wani ciwo ya damu mutum a musulunci wanda ya tabbata hadisin anas wanda yana cikin sahihaini hadisin da ya fi shahara da hadisul ne. wasu mutane da kabilar Uraina sun zo suka zauna gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama fajtawul Madina yanayin Madina sai bai karbe su ba cikin su ya rika kumbura sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada su da wani makiyayin raƙuman zakka cewa su rika fita su fita tare da shi su ya rika tatsanar nuna yana ba su suna sha har su warke to da suka sha nono ba kunna afwan bawali bawalin abin da nonon su rika tarka tatsan musu suna sha ana kun kuma sun yi fitsari su sha fitsarin raƙuma da suka yi haka har suka warke sai suka kashe makiyayin ko makiyayin sai suka kwashe raƙuma suka gudu kaga sun zama yan fashi to shi da annabi ya sa aka bi su aka kamo su aka zo su ma aka tsire su haka wannan ya nuna kenan ana tadawi da da fitsarin raƙumi tsarin raƙumi ko ba na jasa ba ne da inda na jasa ne annabi zai ce su sha ba tun da na jasa haramun ce annabi kuma yana cewa Allah bai sanya maganin wata cuta al'umma ta cikin abin da aka haramta musu ba to haka fitsarin mayu ukalu lamu duk abin da ake cin naman sa to fitsarin sa ba jasa ba ne duk abin da za a ci naman sa fitsarin sa ba jasa ba ne don haka aka yadda kai kai sallah ma a gurin da ake daure kananan dabbobi an hana yin sallah a gurin da ake ɗaure raƙuma ba dan fitsarin su ba sai dan kasancewar guraren gurare ne da aljanu sukan yawan sukan yawan wato harkokin su a gurin shi ta ma'atin al amma an yarda cewa a yi a gurin kananan dabbobi saboda nan babu maganar iskokai haka wannan ana amfani da shi a matsayin magani akwai cikin sharhin tajridus sarih da muka zo kan hadisin mun faɗaɗa magana mai tsawo akan hadisin da abin da ya kunsa na fiqhu da ma hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bi shi bai ce ku zauna a madina a rika kawo muku ba saboda malaman tsib malaman sanin magunguna suna cewa lokacin da suka yi shi da zafi-zafinsa ya fi tasiri sama da in ya huce shi yasa ka ce su kasance tare da da makiyayin lokacin da za a tatso su nan take su sha ko lokacin da za a tari bawalin nan take su sha saɓanin inda a gida ne za a rika aikawa a kawo musu kafin a zo ya huce to da dai maganganu da suka yi kama da haka a cikin wannan darasi to wannan shi roƙon addu'a yake yi daga 'yan uwa musulmi yake cewa ina roƙon malam a tayan da addu'a da ma sauran musulmi duka sai aka da addu'a ya ce domin kuwa na dawo sunna saboda barnar da na tafka a baya Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta maka duk wanda ya tuba ya dawo kan hanya Allah yana gafarta masa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ya gafarta wa dukkan wani musulmi wanda ya sakaci ko ya saku ko ya laifi ko ci zalin wani Allah madaukakin sarki ya masa afuwa ya fi masa ya dauke masa kuma ya tabbatar da digadigan mu gaba ɗaya akan wannan sunna ya raya mu akan ta ya karɓi rayukanmu a kanta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi